daidai da biyar ga watan ba tara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na arba'in da biyu a cikin suwatar rafiyar inda har yanzu muna ƙarƙashin tasirin ayoyin nan guda uku da har yau mu kai ƙarshen tasirinsu ba inda muke faɗi da bayani na tarihin da'awa na annabi musa alaihi salatu wassalam da riƙaƙƙen kafiri gawurtaccen shaƙi fir'auna da abokan aikin shi hamana da kuma ƙaro to waɗannan mutane idan ka san su kuma ka fahimci haƙabibancin su to za ka iya yin da'awa a ko'ina kuma za ka iya kai da'awa ga kowa aka sa hikima da fasaha da azanci wajen isar da saƙonka isa za mu maimaita waɗannan ayoyi guda uku sai mu dasa daga inda mu kwana Allah ya ce من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال kunga gaskiya fir'auna ya rashin mutunci jama'a a cikin wancan maganan da ya faɗa da shi da abokan aikin shi Allah madaukin sarki ya aika masa da ɗan saƙo musamman ina jin akwai girmama ko yanzu ne aka ce shugaban ƙasa ya rubuta maka wasiƙa ta ina ganin kana da girma hakan lantana Allah madaukin sarki ya aiko manzo cikin olin azumi na rusuli musamman takannas wurinka Allah na nufinka da alheri Allah ya mutunta ka amma sanda manzon ya zo ƙalu da suka ce mashi sahiru sun ji zagi na farko ko cin mutunci ko ƙarya da ƙage ko ba nan ba sai suka ce kazzabun kazab wannan siga ce mu balaga mun gani mai yawan ƙarya ta san makarici daban mai yawan ƙarya daban kama ce a kanun mai yawan cin abinci ba mai cin abinci kawai ainihin mai cin abinci ne kowa na cin abinci amma shi a ka wannan siga ce ta mubalaga siga ce ta cin mutunci siga ce ta dama ɗabi'an shi ke an annabi musa ƙarya ne na a gaskiya fir'aun ne faɗi siga ce ya yi amfani da ita wajen ɓatanci da ɓata da'awa siffan shi ce na makaryaci shahararre da ɗauka ya jona musu ɗauka yake kowa ma ya ɗan uwan shi ne wajen ƙarya an gano nan da ke ku shi ne Allah ya ce falamma a bil haq yayin da annabi Musa ya je masu da wannan gaskiya wanda suka rasa yadda za su yi da ita mun gano wannan an zo dai an haɗu sun kawo hujja an kawo hujja an kayar da su wajen dalili mun gano wannan da kyau ko yayin da ya zo masa da gaskiya sai suka ce uktulu abna allazina amanu ma'ahu ya'ya maza da za su riƙa bauta ma a da su haihuwa to fa bi su ai ta kashi ta kisa ai ta kisa matansu kuma a bar su wa ma kaidul kafirina illa fi balal, Allah madaukin sarki ce wannan kaidi nasu wannan dabarar nasu shirme ce kawai wai tunanin za su bi hanyar da za su daƙile abin da Allah madaukin sarki ya tsaddar zai faru in Allah ya nufi kaza ba ka da yanda za ka iya wannan fatan abin ka wuce shi gano wannan Allah ya nufi sai an haifa annabi Musa sai ya girma sai manzanci sai ya zama sanadiyan wani gwamnatin Fir'auna kun ga wannan tsarin ba wanda ya fi hana shi in duka duniya za su taru a matsayin gatanka ba za su iya kun gano wannan da kyau ko wani abu da nake son ku fahimta a cikin waɗannan bayanan baki ɗaya mun gano da Allah madaukin sarki ce ila fir'auna wa hamana wa qaruna an aiki annabi Musa da Haruna wajen waɗannan matsayatan su kadai na a'a anna zu'ama ya ƙomo na matsaman asba eh, su gabanni suna tsayawa matsayin waɗanda suke bin su bi annan risala laisar li ha'ula'i salasa saƙon manzancin ba wai kaɗai ga waɗannan mutum ukun ba ne bal ila ali fir'auna kulluhu zuwa ga tawagan fir'auna zuwa ga gwamnatin shi da talakawan shi baki ɗayansu lakinnan asiyad ya ƙomo na maƙamal asba Ya je su jagorori suna tsayawa matsayin waɗanda ake bi mun gano wannan za ka gan ce an kai hari an kai ma abuja hari haka 'yan jarida suke ta ba da labari lokacin da amerika take wullo makamai najeriya abuja kai yi harin na amma aijohin da aka yi hari mabiya ne ga ina ga abuja ina fatan mun gano wannan abin da ake nufi najeriya ba ke da na biyu annal itatul mu'anidina da rusul wa asbab inadihim wa mu'aradatihim da rusul kangarancin kangararru da ake tura ma annaba annabawa suke zuwa musu da saƙonni yana shan bambam. faƙar ta kone sulfa faƙar ta kone wazara Waƙar qad ba, ma abin da ke sa kangara ba mamaki ya zama sarkin ne da kanshi kangararri ko kuma waziri don sun ce ba a mugun sarki sai mugun fadi. waɗanda suke tare da gwamnati su ingiza ta sai ta bijire bayan da ba sanin ta bijirewan ba lokacin da aka aika na sarki mu da wasiƙan annabi ya musulunta sai ya kira shawara na 'yan fada da malaman fada cewa yaya ga sha'a shi kai sarki najashi ai so ya yi da shi da 'yan fadin da 'yan ƙasa da kowa a ta sanda ya ji da awar manzan Allah amma da ya fahimci ba za su ba ba sai shi ya bi shi kaɗai ya rabu da su a gano wannan da kyau ku lokacin da annabin Allah annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ya aika masarauniyar nan da wasiƙa ta hanyar ta hannun tsuntsun na huda-huda kun gano ta ce inni ulqiya ilayya kitabun tare an kawo min wasiƙa wasiƙa na mutunci innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim content na wasiƙan shine Allah ta alayya wa a suni kar ki nuna ɗagawa kawai ku zo ku musulunta mun gano wannan da kyau ku to me wannan sarauniya ta ce ma 'yan fadansa suni fi amri ku man bayani ku kawo shawari cikin wannan al'amari da ya faɗo man yanzu ya zan domin ma kuntu ta'atan amran hatta tashhadu ni ba na yanke hukunci ga duk abin da ya taso haske sun ba da shawara menene mafita kuma ya za mun gano wannan da kyau ku to bari ku ji aikin wizara in sun zama wizara sidikin su ba da shawara ta kwarai in sun zama wizara so'in su ba da shawara ta banza in aka yi rashin dace shugaba ba tsayayye ba ne su dulmiya shi yasa annabi ya ce duk sanda Allah yake nufin shugaba da alkhairi sai ya bashi wazirai na kwarai in ya manta sai su suna mai in ya rauni sai su karbace shi an gano wannan da kyau ko amma Allah bai nufin shugaba da alheri sai ya ba sarakuna ya wazirai na banza in ya tuna su mantar da shi in ya manta su ja baki su gum duk yanda yayin yi abin arziki sai su taɗi Mm. Allah ya bashi wizara usu'i to Allah bai nufin shi da alheri kwata kwata kisa ba a saurin sukan shugaba kwa soki yan fada na kusa sai an haɗa su gaba ɗaya an fahimci wannan za a fahimci ina matsalan take to ta ce ga wasiƙa ta zo kuma ga abin da ke cikin wasiƙan sai suka ce a mu dinnan na hannu olo kowa cikin san muna da ƙarfin soja muna tarin makamai ga ƙwararru a tambayi sarkin yaƙi mun gano wannan da ke so wa olo sun shadidin kuma mun iya yaƙi kuma yaƙi ba na wasa in so yake a fita a buga <clears throat> a shiga a kara ba matsala sai a je a buga a gano amma wal amru ilayki fandari ma za ta amuri al'amari a hannun ne a hannun ke ba matsala ki ba da shawara me ke gani mafita an gano wannan da kyau ko in shugaba ya zama yana da ra'ayi zo ra'ayi ba ya zama talaturu sai abin da aka faɗa mashi ba za a iya samun matsala gano nan take shi wannan shugaba ita ce ita tana ganin ba yaƙi za a yi abu wannan matsalan ta hanyar diplomasiya gano na da ku inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin nazaratun bima al mursalin bari mu aika mai da kyauta sai mu hada wanda za su kai kyautan ƙwararru a harkar diflomasiyya da kuma leƙen asiri mu jira mu ga shin 'yan saƙon da wani saƙo ne za su dawo da shi menene responding ɗin da shi zai yi gano nan da response ɗin shi da kuma nasuwa na mutanen da duka ya fadin shi take ya shirin su yake mutum ne mai son kuɗi ma'ana kwaɗayayye ne ko kuwa wadatacce ne ko kwaya za a yi an gano wannan da kyau ko kaga wannan shine tsarin da ita ta yi kuma suka yadda muhallin shahid a nan shugaba in ya zama tsayayye to waɗanda yake jagoranta za su tsaye in ya zama talasuru karkatacce waɗanda yake jagoranta gaba ɗayan su karkace wannan ya fi ta shirya. shi na ka ɗauki saƙo aka ja ka kai mashi ana isa wajen sarki annabi suleiman ta ce a turiduna na bi malu ni ɗin ni ne za ku kama cin hancin kuɗi to fa ma atani allahu khairun ta ku. bal antum bi hadiyatikum tafrahu kuna kuke alfahari da kuɗi kuke alfahari da kaza kuna kuke kaza kaza kaza ku koma ku gaya mata zan zo mata da rundunan da na la qibala lahum biha wallahi ba za su iya tunkaran wannan rundunan ba za mu fidda su a gwamnatin su kaskantattu wallahi kun gano wannan da soko aka koma aka gaya mata ta ce kai kai kai kai wannan da gaske yake innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu duk da ka ba masu mulkin duniya dama shigowa inda take to sai sun mai da masu daraja ƙasƙantattu sai sun ɗauko wulaƙantattu sun ɗora su a kanku kuma haka suke ba ran da za su daina an fahimci wannan da kyau ko haka za su yi wannan kukan kuciya ce mai hankali ne kaɗai zai gane abin da na faɗa in dai kuka ba shugabannin duniya dama suka shigo inda kuke mulki to anna za su yi. sannan za su ɗauki maɗaukaka su ƙasƙanta su ɗauko ƙasƙantattu ɗaukaka su an gano wannan da kyau ku. sai qur'ani ya ce wa ka ya yas'aluna haka za su yi fitar duk wanda ya bada dama dan irin wancan bannan Allah maɗaukin sarki ke da kun ga dalilin kangara nake muku sharhi har na ɗauko muku kissan wancan sarauniyar zai iya yiwa ta hanyar sarkin zai iya yiwa ta hanyar wajeran shi zai iya wa ta hanyar dukiyar da suke da shi an gano wannan da kyau ko hanyar dukiya ƙarar annabi musa ya faɗa a cikin addu'ar da ya ma fir'auna innaka ce ta fir'auna wa mala'ahu zinatan fil wa amwalan fil hayati dunya Allah ka ba su kuɗi ta ba su mulki ka ba su ƙawa kai masu sha tara na arziki yudillu an sabili suna amfani da shi wajen ɓatar su da kuma batar da saura rabbana tumis ala amwalihi kaji ku Allah dukiyar nasu ka karya su ka karya dukiyar riƙe zuciya ka kangarar da su ta da za su tsilmiya har sai sun kai ga kofar hannaka Allah kakka ba su imani da sun yake ciɗar da azaba kun ji addu'an da annabi Musa ya ma fir'auna kuma haka Allah ya karba hatta idza adraka hul garqu qala amin har sai da ya ga halaka ga nutsewa sai ce yayi imani billazi amana bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin fir'auna sai da original kalmar shahada yace ya imani da abin da banu isra'ila suka imani da shi shi fa musulmi ne mun gano dama qur'ani ya ce kakka bari sai ka zo gargara ana rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin kakka bari sai an zo wannan lokaci kuma sun da sun yanzu ka ba Allah shi fir'auna ya makara sai da ya ga halaka tsarara sai Allah ya ce al'ana wa qad asayta qablu sai yanzu ka imani bayan ɓannan da kai a baya wa kunta minal musbina ka zama kwamandan maballaka al-yawma nunajjika bi badanika li takuna liman halfaka aya yau za mu tsirar da ke da jikinka dan ka zama aya ga yan banza ga yan baya <clears throat> mun gano wannan duk wanda ya san gari ga auna ga abin da ya ga yanda Allah ya mishi izina san me kake yi jama'a mun gano wannan wannan misalin kangara ta hanyar kuɗi ke kamar yadda ke kalla innal insana da ya tsaza arra'a ustazana ɗan adam yana tangare ma Allah in yi ga yana da wadata da dama in mutum yana da kuɗi ɗauka yake shi ma kamar wani ɗan ƙaramin Allah ya domin duk abin da yake so zai samu duk abin da ya sa za a yi shi sai ga mafi ƙarfin bin doka sai dai ta doka ta bi shi sai ce zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tanhida Allah ce banni da wannan da na halitta shi ne muhallin shayi ta ce waje altu lahu malan mamduda maka ba shi dukiya mai haɓaka wa banina shuhuda kuka ba shi ‘ya'ya da suke nan kusa da shi suna ɗaiɗe mai ba kuma hattu lahutan hida muka shimfiɗa mai arziki shimfiɗa sun mai ya tsama wa al'azi kuma yake fatan ƙari ya ce kalla san Allah ya baka dukiya ko ka kiyaye hanyoyin fito na fito da Allah ko da da zancen bakinka ko aikin gabanka wallahi in kana son dukiyar nan ke albarka sai lissafi domin ƙa'ida sai ce hu kana li na amida. me yasa da ya ce yace summa wa an azi ya ce kalla me yasa aka ki ƙara mashi ma ake ƙoƙarin a rushe dukiyar domin hu kana li na amida. Ina kan gare mu ma'aru da maka wa'azi a ce yi ya yi taimako kyautata yi kaza zuciyanka ta ji ba ta so sai Allah ya lalata dukiyar mun gano mun da kyau kar ka yi ke rigima ko fito na fito da duk wani mai da'awa wallahi wannan sai ya lalata mulkinka ya lalata lafiyar jikinka ya lalata dukiyarka kun gano wannan kuku yace sa'ur urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa summa thumma qutila kayfa qaddar summa nazara summa abasa wa basa thumma faƙala in haza illa ɗari suna fito da da addini ke daga ran da wani ya zirma ka karka faɗin kalmomi akan masu da'awa ko kan da'awa ko kan addini ko abin da yake da alaƙa da addini Allah sai Allah ya rugurguza duk abin da ke takama da shi neman ka rusa na Allah ne ka gina naka sai ya baka saboda baka da lissafi to dukiya tana sa gawa kuma duk abin da ka mallaka wallahi azim sai Allah ya aishe shi a hannunka ya hankali mun gano wannan da ku mun karanta da su da Allah ya tashi sai da fir'auna suka gama gyara fada suka gyara gari suka gyara gonaki suka gyara wajen shakatawa ga taskokin dukiya cikin maƙil Allah ta haka muka fidda su a ciki muka gadar da banu Isra'ila su an yi wannan ko ba a yi ba haka Allah yake harkar shi sai a hankali malai ce wa qad takunu al badaniyya karfin jiki na sa a kan gare mu Allah ato kawai yanzu zai iya dukan hundu ya kare ta iya mai wa'azi ce ba zai ji ba kamar yadda adawa suka ce ne man ashaddu minna kowa ba kai mu karfi na hannu ulu kowa ta kama da ƙarfi. Ƙarfi na sa mutum ire-ire ya san gare mu Allah fa fi hadhihi al-aya salafata asba kun ga ita kanta wannan aya ta tattaro sababba uku da ya sa gwamnatin fir'auna ba ta imani ba al-mulku wal wizara wal ma'a kun wannan wa fi adin al-quwwatul badaniyya kuma adawa abin da ya sa suka kangare shine karfin jiki kawai duk wanda zai zo a kara da suna shige da shi isa masu kudin zamanin annabi da yawa masu imani domin da aka yi masu waje suka ce suna da kudi in an je lahira a yi ma'aljanna kudin siyasi biyar suna da kudi za su ba da tara ko na nawa ne ba za su sa su auta ba da ota yadda malan wa walada za su tashi da kudinsu da 'ya'yansu sai Allah ce atsala algai sun leƙo gaibi ne cewa haka zai faru abin da suke faɗi mistafa da inda rahmani ahada ko suna da alkawari ne daga wurin Allah cewa haka zai faru kalla mun gano wannan da kyau ko yasa karka yadda sun ƙahon cewa gidanku ko kai kanka ko wasu naka suna da dukiya wala ka Allah ba ruwan Allah da wannan man alahu amaluhu duk mutumin da aikin shi ne da shi baya lam yusra lahu nasabahu nasaba ko wani abin da yake takama da shi wallahi ba zai kai ka ba sai dai ƙara bilmiya ta cikin matsala kun gano wannan da ke ko daga ciki mala ya ce akwai mukabaratul mukazzibina da haythu qalu li hadha ar-rasul karim innahu sahirin, wa innahu kazzab kun mukabara ku. in gaskiya ƙarara in gaskiya ƙarara dama me ake ce ma girman kai batsarul haq wa gamtsun na in gaskiya da kuma raina mutane annabi musa ya zo da gaskiya ƙarara sau da sukar auna sun raina shi sun ansa sai ba su ansa ba sai ma suka sami suna maƙaryaci kuma suka sami suna mai sihiri yasa ka tsabtace bakinka game da kiran musulmi da sunan banza ranar kiyama in ba sai sa ba sai ka tashi da sukar auna wannan. duk wani sunan banza ka kula ka sauki dama suna annabi Musa sahir ne na waye kira shi da shi suna annabi Musa kazzab ne aikin annabi Musa sihir ne aikin shi kazibu ne me yasa kira shi da shi saboda cin mutunci yasa ce bi isa lismul fusuq ba'da iman tir da sunan fasikanci da mumini ne imani zai faɗa Mana wannan yana nuna cewa tir da kai ke Allah ya ce tir da kai ba za ka taɓa arziki ba idan ka rayu a ɗan alakura ɗan maula kai hankali kun gano wannan da kyau ko amfanin zuwa makaranta ce amfanin ka samu ilimi shine sai aiki da shi in wani iskanci naka a zuci ya hana ka imani da wannan ko za ka sha mamaki ba dai ana kwana ana tashi ba tun a duniya allah maɗaukin sarki zai azartar da kai ta hanyar da zai sa wanda ya fi ƙarfin kai maka mummunan hukunci kafin aje lahira don duk inda ka an ce bi'isa an fara hukunci a duniya kana ganin an yi a takin ɗinka kan wani abu da kai mummuna a duniya ko to ku ji tsoron abin da zai biyo baya a lahira sai marmaza ka ba wanda kuma bai shiga ciki ba in ya ga mataki ya biyo za ka ba hankali kaka shiga an gano wannan da kyau ko wannan magana fa tana da ƙarfi ba wannan magana muhimmiya ce ku kuna iri-iri kawai ka kalli annabi kamar annabi musa ka ce mashi kazzabin ka ce mashi tsahirun jiya na faɗa muku rashin kunyan da samudawa suka yi suka kalla da salihu suka ce mashi kazzabun ashe dama ga laifuka da yawa wanda sun yi a baya Allah ce za mu aiko masu da taguwa sai ta zo masu fitina mun ga aka kawo ta suka tura wani ɗan iskan gari ya je kashe ta yasa kullum nake tausaya masu waɗanda ake ce na 'yan iska wai mai tura kuke iskanci shi bai iya iskanci ba ne bai da 'ya'ya bai da 'ya'yan 'yan uwa bai da dangi wanda zai ɗauki nauyin su su zama 'yan iska ko ku zama mutanen kirki da aka ce izin ba a sa ashqaha dan Allah ba su ne 'yan iskan zamanin ba ko fa kenan fa da kuke shan ƙwaya kuke sara da suka kuke waɗannan abubuwan don me ba za ka daina ba mun gane dole ne shan ƙwayan nan sallah ce da za a ce dole sai an yi ta dole ne sara da sukan nan haji ne da za a ce kana da wadata sai ka yi dole ne ka bari mana yanzu Alƙur'an alƙur'ani ce idan ba a sa ashqaha fa qala lahum rasulullahi naqatan lahi wa suqiyaha fa kazzabuhu fa fa aqaruha sai karyata shi zama ta mai wa'azi haɗari ne babba sharri da mai wa'azi sharri haɗari ne babba in dai wani malami ne na baka shawara na ka iya bakinka game da shi tabbai shi da wanda yake aiki da shi inda gaske Allah yake ma aiki to in kuma yaudara yake yana yi ƙarya ka bar shi da Allah mun gano wannan da kyau ko ka bar shi da Allah zai kama shi aiki jama'ar annabi kuna fahimtar wannan da kyau fa buhu fatsar aqahu ya Allah maɗaukin sarki ce ne dam dama alaihim rabbuhum bi zambihim fatsar sawaha wala ya uku ba malaman tafsiri suka ce bayan da suka soke wannan da shagagari sai suka maimaita wancan magana cewa zabin ashirin dama an ce tamatta ofi da kuma salasata a yare notu ɗin kwana uku Allah ba su ɗauka ƙarya ake yi kwana na biyu suke zage, kwana na uku Allah ya damma su roki izina jama'a mun gano wannan da kyau ko malai ce anna ma qaluhu fi raddi da'awati bi mujarrad da'awa li'annahu lam yuqimu ala da'awahum ay dalilin watsi da abin da annabi musa ya zo da shi na da'awa zuwa ga sabi allah da da'awan ƙarya na cewa sahir kazzab ba su da dalili fa ba su da dalili kwata-kwata sa ma da cewa haza yaljau ilayhi du'afa'ul ajizun idza ajazu an mudafa'atul hujjati bil hujja dama duk wanda ya kasa tunkarin hujja da hujja ɗabi'an shi kenan zahabu ila sabbi wa shatami wa ma asbaha zalika sai koma zagi sun tsoro abin da ba laifi ba a ce laifi ne eh mun je da yana da karatu amma bai da taimako mun yadda yana da taimako yana yana da karatu amma bai da tausayi mun yadda kaza mun yadda kaza wannan duk da ji'un waɗanda suka gabata ne mun gano sai ka duba sai ka ga shi wanda ake cewa yana da'awa bai taimakon dama shi ya kafa taimako ne ko ya kafa da'awa jama'a da ya ce jama'a ku taru ya ce ku taru ya taimake ku da kuɗi ko mulki ko ku zo ku taru ya taimake ku da ilimi a gano sa Allah ka ji kan mala Abubakar Imam ya fara Ya ce mara abin faɗa ke faɗa kin ga mutum na faɗa bai da abin faɗa ne shi ko mai abin faɗa yana faɗa zai faɗa ko da mai faɗin zai faɗa an fahimci wannan da kyau jama'a yasa ku zama mutanen kirki duk sanda aka zo aka yi wa'azi cewa bi Allah kwakwara ku bi Allah don kada a je lahira a zo ana ware 'yan gida ɗaya masu kama ɗaya wallahi a kai ka cikin adawa da ka yi kama da su wajen aiki a kai ka wajen samudawa ko a kai ka wajen mutanen masu luwaɗin nan ko a kai ka wajen fitar auna. ko a kai ka wajen mutanen to in ka sake a kai ka gidan yan gida ɗaya masu kama ɗaya na ka shiga uku Allah ka shiga uku duk wani abu da ka sani na asha da wata al'umma ta yi Allah ya ɗauki mataki a kanta ko ya zarge ta <clears throat> ko ya ce za a haɗu ka bar shi in ba haka ba sai kun je lahira Allah maɗaukin sarki ya gayyato ka a cikin shi an gano da kyau ko daga cikin fa'idodin wannan ayan da makaranta annal ayat allati ta'ti bil anbiya kun ga mu'ujizoji da annabawa suke zuwa da su ya ajizu an misliha a nas gama garin mutum ba zai iya yi ba yanzu da annabi ya sa hannu a cikin kokoro ya rika bulbulu a wanda ya sai da aka je yakin badar annabi ya damtsiya shi haka ya kalli kafirai inda suke da nisa tsakanin su zai ce sha'abu duhu ya watsa masu damtsi ɗaya sama da mutum dubu sai da suka ji buguwan wannan yashin a fuskan kowa in Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wa ma ramaita isar da tsafaffuna a idanun kafirai ba kai kai ba iz ramaita sanda ka watsa walakin nan harama sai dai Allah ne isar masu da shi yanzu shi aikin annaba ciwo ne ne watsawa aikin kai tsakokunan cikin idanu ya shagaltar da su waye aikin Allah ne daga aikin annaba daban na Allah daban to babu wani wanda zai iya wannan wannan na Allah ne yanzu waɗancan makamai da aka harbo a sakwata da neja su masu harbowa ikonsu shine su harba waɗanda Allah ya ƙaddari su tashi ba sun tashi ba waɗanda kuma Allah ya ƙaddari kar su tashi 'yan ƙyaji su samu kuɗi ba sun faɗo ba su tashi ba sun gano wannan da kyau su in ban da ɗan afirka bai san me yake yi ba wai a je ko bom bai tashi ba wai ka ɗauka ka ce za ka je ka sa a kayan nauyi a baka kuɗi <laughs> ai dole a jarka da shi yakin nan ba zai yi ba su basu ma san ma abin da aka zo yi ba har wani ya fito ko yana bidiyo yana Allah ya isa ai waɗanda suka ɗauke wannan abin sun ci amanan shi shi wallahi bai yafe ba an ce kofan da ke ciki kaɗai za ta kilo kaza kaza su kaɗai za je su fasa su ci su amma ba komai ai za su ƙara wululu wani <laughs> wai da aka wani wani zai ga wanda zai ɗauka fata ma yake a wani wani bidiyo ne fa wasu mahaukata kuma suka je suka hau kai suna subutun da wasu suka kai ma jami'an tsaro wasu kuma suka gudu da wasu suka je suka ɓoye ya kamata a ƙara wayar da kanmu akwai matsala mutanen da ma ba su ma san me kuka zo yi ba wai waɗannan ne kuke gani wai bari ku kashe su wai bari ku kaza a najeriya ne za ka cewa a dakatar da shari'ar musulunci <laughs> bature faɗan ƙwaya ne ina gaya muku najeriya a ba su san mu ba wai a najeriya ne ake san wai kiri-kiri wai ta ɗaura kafirai wai a kan mu kai ba fa zamanin mulkin mallaka ba ne a zamanin da kuke mace ɗan fodiyo almajiran shi da suka gaje shi a bayan shi waɗannan abubuwan ya wuce fa ka karu da san wannan ba wanda ya ce waɗannan abubuwa a dinga faɗa ku buga a jarida ku je ku sa takunkumi mu kuma so muke da ma ƙara yawan takunkumi saboda mutane su rika zama a gida mun gane wannan da kyau ko sa wasu takunkumi kowa ya zama shi a gida na magantanin su yayi yawa Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa annan nabi muayyadun mun gane da qaulihi eh, as-sahir was man yati bi umurin ta'ajizunna shi boka shine yake zuwa da abubuwan da mutane ba za su iya ba lakin alfarqu bayna as-sahir wa bayna an-nabi amma bambancin annabi da boka annan nabi mu'ayyadun min indillahi azza wa jalla shi wannan ana karfafan shi daga wurin Allah la bi fi'lihi huwa shi ba annabi ne yake da kanshi ba fa Allah ne yake zartar da wannan abu an gane yanzu ba mu ba ku tarihin ah, Muhammad dan Maslama ba anan ne muka yi wanda ya je kashe Kabul Ashraf da zagin annabin nan ku gane sarkin Yahuda ai mun ji Muhammadu dan Maslama sanda ya hauro daga ganuwan garin ba ya tare ba ya jawo jiki dai haka dai aka tare biyo shi aka kawo shi gaban annabi me ya faru manzo Allah ya kama kafan ya shafa nan ta ga tsof ta koma yin take ta warke ta ma fi na baya lafiya kun wani ba mu mu'jiza an ji waye an je yaƙi wani sahabi ya harbe shi da kibiya idan eh, ya fizge kibiyar sai jawo idan sai tana rito a ƙasa ya taho wajen manzon Allah da idan manzon Allah ya kama idan ya da sai shafi wajen ka koma lafiya da ta ma fi ɗayan gari wannan menene mu'jiza ce wani annabi cikin annabawan Allah zuwa aka yi za a yi sallah na la'asar ana yaƙi wani sahabin shi zai ce a ba mu sallar la'asar ba ga rana za ta faɗi kuma laifi ne gagarumi rana ta faɗi ba kai sallah ko ba ka da ruwa sai ke taimama ko ruwa kake da shi ba zai ishe ka buƙatu ba ka aji alulan kai taimama daidai ne wannan ba laifi ba ne kun gano wannan da ku. ko annabin ya kalli lokaci ba gama jihadi ba ga rana za ta faɗi kuma ga sallah ya ce ya Allah ba mu sallah ba sai Allah ya tsaye da rana sai da gama komi da komi zuke sallah sannan ranar ta faɗi dama wa ake ma sallah ranar ta waye wa ake ta sai ta faɗi ya fasa akwai mai magana na'am sokoto tana da magana mun fahimci wannan da kyau da na ruwa Allah Kallin da Allah maɗaukin sarki ya tsaye da an fasa in ka bi mu'ujizozin annabawa za a gansu tari da yawa da ɗan adam ba zai iya yi ba wannan <clears throat> ba zai iya yi. Allah wata ina karanta tarihin cin abincin nan na annaba gidan abu salatin ansari wallahi sai ne sha'awan dama ina waje sai muna cikin manyan sahabbai masu imani da suke wannan haƙƙin ka je ka ci abinci ne mu'jiza na ne fa su? ka san su? ka ji matsala ka san ka ji matsala Allah ya kyauta to ne ne zan ga muku kai ka san su. a'a bana bakwai nan, ga shi kyauta ablatif ka san su a'a ta babban magana a gaba san bai su ba na? mene? babban magana an ce da ba wa makafi fesu eh, shi ne kullun da ake waina in an tashi za a kera shi ta tana ne tana fesu eh, wannan ruwan da ake kullun waina na mutum goma ne <clears throat> annabi zo da mutum ɗari ma da ya shiga gidan sai ce kar a buɗe faifan da ake rufe kwatanyen da fesu ke ciki kullun waina sai ya shigo kuma kar a buɗe tukunyen miya haka annabi ke saƙa hannu ya ɗibo sai da aka yi wainan mutum ɗari kowa ya ce ƙoshi kuma ba gama garin mutane ba mutane da suka kwana uku suna haƙa rami ba ci abinci ba yau sai ga waina da nama a tunanin ku kowane mutum ɗari ta nan normal mutum <clears throat> normal in bai wahala bai yi aikin komi ba ban bai guwa aƙalla mutum zai ci gura nawa sai muka ya ka iya cin waina goma eh ni ya samu za ka bugi a kakwai mamaki dogo ne a gaza shi dogo zauren yiwuwa guda goma ni ko sai na yi ta maza zan iya cin ƙwaji da rai to me nake yi ni da bana aikin baki sai na fari mun gano wannan yaron sai abinci da yawa aikin fari nike bana na baki to yanzu a ce wai kai zaka yi cin goma hisham nawa zaka yi danna hisham zaka yi sama da goma inna lillahi babban magana tab kai kaji zai ci sama da goma musa nawa za ka ci eh goma ne eh a dai bar goma ne Allah shi biyo ku aka zo sai da kowa ya ce ƙoshi ƙat sannan wainar tana nan yadda take miyan da naman da aka yi na ɗan tauran yana nan yadda yake waina suka ji kowai na da mu'ujiza na'am waina da mu'ujiza ita mu'ujiza Allah ne yake yi wasahiru shi kuma boka huwa allazi yu'alidu shay'a hatta ya'ti bil mu'ujiza shi yake wata inda barbaru yazo da abin da ba za ka iya yi ba amma nabi fa innal ayat ta'ti bidun ayi amalin ita mu'ujiza ba aikin da annabi yake ko take faruwa bal bi iradatin lahi azzawajalla wa yanzu da ran da wata ya haɗu ƙasa kafirai ne suka ce ma annabi wallahi ba za mu imani ba sai dai watan nan ya sauko yi magana ya ce ke kai manzon Allah ne sannan ya tsage biyu tsage ɗaya koma sama tsage ɗaya faɗa teku annabi ya roƙi Allah Allah ya sauko da watan a gabansu wata yi imani a gabansu wata ya tsage a gabansu wata ya fada tekun fasha sai ya koma sama wai ana yin wannan suka ce ta tsafin muhammad ya kai inda kaga abin ba mu kaɗai ba ma har wata ma sai da ya shafa yan kasuwansu da suka da ƙasan sham shagargari suka ce mun ga abin mamaki jiya kawai muna hanya kawai sai mun ga wata ya sauko ya wuce gaba mu can sai magarabin shi ya tafi can ya fada tekun can na fasha kuma mukara ya gani ya dawo ya koma sama in wannan abin ya faru a gaban ku me ya kamata ku na sai zai ƙara fanɗari dama wanda Allah ya shirya ba shine kaɗai shi da yi wa kaɗai ba wanda Allah bai shirya ba fa Allah ko ka kai mai tallan shari'a ko roka zai yanzu ku kalli yadda aka fi yadda da boka sama da malamai yawa ƙasan nan da bokanci za ka yi manyan mutane gurfani za zo ke masa don sun ga kishiyar Allah amma za ka shekara kana masu wa'azi banda wulaƙanci da wulaƙantarwa ba abin da za su yi maka ba amma ka matsa a ji a sa ka bayan labule cikin duhu a kullum fa'iza insan mal farqu bainal karama wa ayatul nabi kun ga abin ya zama guda uku ko akwai sihiri akwai mu'jiza sai mi sai karama to menene bambancin karaman waliyai da kuma mu'jizan annabawa domin yanzu ai mun ji na boka yafo su boka me yake boka tsafi yake shi boka matsayaci ne shi boka bai da kirki boka bai da alheri karkata shi boka la'ananni ne to menene bambanci tsakanin karama da kuma mu'jiza kulna al-farqu bainahuma anna al-karamata ta'ati limuttaba'in nabi ita karama tana bayyana ne a hannun mutumin da ke ma annabi biyayya wa ammal aya fa a filin nabi nafsa ita kuma aya mu'jiza annabi take faruwa da shi ai anna man atahu Allahu karama min awliya'i laysa naqulu innahu rasulun wala innahu nabi in dai ba annabi ba wani mutumin kirki wani abu ban mamaki ya faru a hannun shi ba za mu ce mashi annabi ko manzo ba sai mu ce karama ce daga Allah domin ya karfafa abin da yake a kan shi na da'awa zuwa ga abu annabi walakin nan layi yu'tihi karama ta ta'yidan lahu Allah na bayyana karama ne don ya karfafe shi aw ta'yidan lil islami ko karfafan musulunci wa fi zalika aidan ayatul lin nabiy alladhi yatba'u kuma zai zama mu'jiza da annabin da yake yi Kunga ita karama ba mu'jiza ba ce domin mu'jiza ta annabawa ce idan karama ta bayyana ga wani waliyi wannan mu'jizan annabin shi karama gare shi kuma bai bugun kirji ya ce to in ba a yi kaza ba kaza zai faru bai yi shi ma kawai zai ga ya faru ne ittifaqa bai sani ba yanzu abubuwan da suke ta faruwa da jimala albani yana ta maganganu a kan kuma yanzu wajen shekara goma sha da mutuwa sai ga abin sun faru kamar ɗage na na rantse muku da Allah ni fa ko wanda ya kira ni ke ta kai mutumin nan in za ku fito da shi fa ku fito da shi na ce ban fahimta ba ya ha ya yake faɗin maganganu sai ka ɗauka ɗazu abin ya fara yanzu ya magana ko shi wallahi fa duk duniya za su yi albani biya rayu da zai yarda ba na ce to wannan karatun ma da ka ji ko kafin a kashe shi da shekara goma ya yi yanzu wannan karatun ya fi shekara ashirin inda za a ci da shekara ashirin a shekarunka nawa zai saura irin waɗannan abubuwa shine allah ne ke sa irin wannan karaman a bakunan bayan allah na ƙwarai sai zai faru akwai wanda aiki ne akwai wanda ƙarar zai faru fa sai sa ma a cikin hadisi annabi ya ce daga cikin bayan allah akwai wanda inda zai rantsuwa kaza zai faru in ba kaza ba sai ya faru wala sai faru yanzu ba muna tsakiyar sanyi ne plus zafi ba in wani waliyi cikin waliyan Allah ya ce wallahi sai an yi ruwa Ta fa ba fawai zai faɗi don ya san za a yi ruwan ba ko don ya isa ya sa Allah ya ruwan na rantse muku da Allah wallahi sai ruwa ya ke yanzu yanzu dan kawai kada ya fara lau sama Allah la abarra kai jama'a mu zo mutanen kirki mu zan mutane kirki gani mun je aikin hajji wata rana ta shekara wani malami ya zo ce ma wani malami dan uwan shi ce wallahi azim malam guzina ya kare jiya da dare ban ci abinci ba lokacin ba a ba alhaji abinci in gane ba yanzu ne da hukuma lafiya take ba da abinci ko kuɗinka ya kare sai dai kawai ka zauna ka ji tsoron ba za ka zo gida ba ce ne ba amma dai ba dai abinci ba a za ka ci abinci wannan kakka ji komai so uku mai kyan gaske kuma da wasu sila manya-manya masu kyau kun gano wannan ko a gidanka ba za ka ci wannan in yanzu ne kuɗinka ya faɗi wani sai ne Allah zai kiyaye kun gane ya ce a'a subhanallahi ya sa mu je mu ci abinci kafin ma fara koyo ya ce amma ni fa ina da yaƙinin Allah ba zai zarta ka tun da kana mai aiki wallahi Allah ba zai zarta ka ba ba dai kudin tsara ba ga yara ba wallahi Allah sai ya ba ka sai dai ka rike fara da salatin annabi muka fito za mu tafi haram muka tsaya a wani shago da ba ba mu taɓa tunanin matsaya mu ci abinci ba muna shiga muka ci abinci a sha ko wasu yara guda biyu can 'yan matasa 'ya'yan masu kuɗi a abuja sun hango shi wai lokacin suna makaranta na sakandare shine malamin arabin da zo malam ka gane mu mu gane ka waye waye waye waye waye ai mu ne in waje kaza lokacin mun yi makaranta ya ce a ah, ku ɗaliban mu ne wallahi ban gane ku ba dan gaske sa da ɗaya daga cikinsu zai tafi kawai sai ga dala dubu biyu wancan ga dala ɗari biyar wannan ga dala ɗari bakwai sai ga malam a juya ya nauyi lokaci ɗaya wancan maganan da wancan bawan allah ya faɗa ce allah ba zai tuba ta ka ba ka riƙe sanarta annabi da isi ibadi gaba ɗaya mummun sai da muka haɗu da shi ya sai kayan shi awo ya ji ya yi lodi to sai gaba ɗaya sai abin ya dawo mana lokacin wancan mai maganin can baya nan ya ta wannan abin da ya faɗa mai ce ce mu'ujiza ce tsafi ce ya sunanta karama ce Allah ne dakar da bakin shi ya faɗa kuma Allah bai wulaƙanta wani ɗan bai tabbatar gano wannan karamomi suna faruwa na gaskiya akwai karamomi da ake ƙirƙira kuma na ne na ƙarya to su waɗannan ba a buƙatar su akwai wanda zai zo ya tsafi ya ce wai yana shiga wuta ko yana rayar da matattu ko yana magana da ƙabari, ko yana magana da maciji ko yana magana da waye waɗannan tsafi ne da ƙarerai kawai duk ba gaskiya ba ne an fahimci wannan da kyau akwai wani labari yana nan a cikin magana jari za ka kawo na shi ɗan fodiyo ana sa a ce yana karama Duk shi wannan duk tsunya ne ba gaskiya ba ne ba gaskiya ba ne wani shehu na wani duniya wani na wata duniya zai nutse a cikin rafi ya ce shi ka cece ni ya sa hannu ya ciro <laughs> wannan yara ake gaya ma a nozi ina fatan mun gano wannan da ke mu da muka fara furfura bai kata gaya mana irin wannan ƙaryar ba ina fatan mun gano wannan da ke Allah maɗaukin sarki ya ce zama kun ga waɗannan abubuwan da ake cirewa cikin ayoyi sai kamata mu tsaya mu riƙa fahimta in ga a cikin ayan kawai an ce aya ce amma ka ga yanzu mun jini ya sihiri me mu'ujiza. ko muna kan jin karama lokacin ƙuri shi shi ƙure wannan lokacin shi kan shi karama ne kullum dalili in Allah ya mu gobe sai mu dasa kan karama sai mu karasa, a zo da misalan karamatul auliya ku gano wannan da ko ai dan eh, ibnu taymiya ya rubuta littafi ya so littafin alfar'u bayan bai bayan auliya rahman wa auliya shaitan ai ya kawo karama ya kawo kuma ihana E, bayanin ne ce mu'ujiza. sai ya kamata mu tsaya fahimci waɗannan abubuwa da yawa daga cikin malamai na raye na yanzu ma haka Allah yana bayyana karamomi da yawa a aikinsu da maganganunsu matsalar mu kawai mu ba mu matsansu ne kuma mu raina su abin da muka fi so shine mu ga mai kuɗi yana raba. mu je mu ansa mu je mai shashaguwa haramun wannan zamani kuka ce ne ma na subhanaka allahumma wa bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum